Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya likitoci a asibitin ƙwararru na murtala muhammad da ke kano sun ce matashin nan ahmed aminu da ya fuskanci a akubar ɗauri a wurin mahaifinsa na tsawon shekaru bakwai ya kama hanyar komawa hayyacinsa yayin da gwamnatin jihar kano a nata bangaren take ɗaukar matakai akan mahaifin bayan kammala binciken 'yan sanda shirin domin iyali ya ziyarci matashin a gadon asibiti ga bayanin da ya yi wa wakilinmu mahmud ibrahim kwari To ina iya cewa na zo ziyara ne na iya cewa na gaida yan uwana musulmai da muke tare. To ni ina cewa mun zo ne ziyara wajen yan uwan babana ne na akasi ne faru da abin da haɗa da na da hanyoyin rigima da suka na kasa ni. Mani muna san ba abin da ne ga Allah. Suka na shiga wannan matsalan da nake a nakashen nan. Menene ya haɗa ku da su? to abin da haɗan da su su gas ne su ba su ka akwai ma'amala ne da su da suke ganin da yadda suke ganin suka iya cewa saboda irin abin da ya haɗa da su irin rigima ce ta hanyoyin faɗa haka ga yanayin rayuwar da suke da na hanyoyin jikin da rai saboda yin mai yan uwan babata suka ba su jikin ga rai shine suke nan wannan kishin baƙin ciki Shi ne na zo ziyara da wajen yan uwan babana shi ne amfanin da suka ganna a cikin wannan matsala yau yan uwana yan uwan baba ta wasu ina cikin wannan wahala wannan wuyar ba yasa nake ina kan wannan matsala yasa nake neman alfarma da alfarma da roƙo yanzu a kasan a ina kake eh to shi ne ce mai kamar ina asibiti nake wani asibiti aka kawo ka eh to asibitin kamar asibitin zana suka ce ne ko asibitin gashi ne asibitin murtala asibitin murtala mm. yanzu da ka zo kwanan ka nawa zaka iya tunawa kwanan ka nawa anan eh, to kwana zan iya kwana biyu ne aka nan shigo wannan matsalar shi ne abokanin ne suke tambaya ta ne suka ce na san da wani cewa laban ban san da wani abu ba da shi zangina nura zangina da shi da baba ne suke cewa na san da wani wani cewa Allah ban san da wani ba dai yanayin bata mai sunan da suke a unguwa menene alaƙa ku da babanka ya alaƙa ku take a baya to abin da yake la'akan mu ga baban mu ni da shi to muna shiri da shi to shin in uwan matan matan baban mu ta aura to izini shin kaman babata ita ta haifi babata ta yasa take kaman matsayin ta take to baban mazan na shi mutuncin girmama shi shine yake cewa an ga kiranta matsayin matan babanmu ko babanmu eh, shine ba ma iya cewa muke shiri da su to amfanin da muke yin discussing hanya da su yake cewa shi zai kuma wani auren da ba. shi bai kamata ce an na sanin haka har yanzu ban samu lokacin zan ce um, an send over da making praise for this hour for this hour ya yi sa ne shiga wani helis yanzu ka fara samun sauki ko? da ɗan damu ma eh, da aka kawo ka asibitin nan da me da me kake ci eh, da aka kawo na asibitin na an bani biredi rabi eh, an bani biredi rabi to da kuma shayin da aka bani da kuma kosai na naira talatin haka yanzu menene yake maka ciwo a jikinka to abin da yake inda yake min ciwo shin kashi na na taurin fita kuma jikina weak kuma ba ni jikina weak kuma ba da jini a jikina ba da jini a jikina kuma jikina ya wike kuma ban ban da sauransu kuma wai ka yi makaranta kuwa eh to na yi makaranta to yadda kannan na da yadda suke sani mantuwa hakan makarantar da yi na yi makaranta ba ban makaranta ajin ka nawa a makarantar da yi eh to aji na a makarantar da na yi a northern school din da na yi to aji na shida da nake wani mm, nursery school ko secondary eh, secondary school ne mm. secondary school da nake secondary school mm. to shi ne hanyoyin agasin nan da yadda suke sana hanyoyin mantuwa za ka iya tuna makaran sunan makarantar ku eh to zan iya tuna sunan makarantar makarantar da ni makarantar da ni ya dan kwanta mun na yi karatun mahammadiyya irin karatun islamiyya arabic eh su eh. eh, ma na dan yi akwai wanda na yi karatun islamiyya arabi na dan yi a na dan na dan yi na san wanda na sani alhamdulillah kusan da aka tsere ni abin da nake yi ina zoni ne ina yi alola ne sallah a kamar abinci in ci sannan kuma in je in kwanci zan in kwanci in tashi zan in tashi in zona A cikin hirar shi da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kano Dr. Zara'u Umar Mahmud ya tambaye ta ko gwamnati tana da niyyar shiga batun tuhumin mahaifin da iyalinsa dangane da halin da matashin ke ciki sai ta bayyana cewa. To ai gwamnati ta gama shiga. Saboda yanzu mu da muka kai shi muke dan kula da al'amarin shi. Ai ka gaba za mu bari. Yanzu da za a ce polis sun sake su ko an manta da su. Ai mu ma kuma za mu shigo. Kuma kar ka manta human Rights da waye duk suna ciki. ai kusan an gama dan dole sai an bukandin wato wannan ɗin shi sa na ce maka su 'yan sandan nan su za su suke binciken da ya kamata su za su nuna me ya dace saboda su za su bamu menene wato hasken dalilin da ya sa ma suka yi mai wannan abu ta nan ne za a gane ma menene matsala da sauransu yayin da ake wannan sai wani rahoto a shekara kuma manazarta suna ganin cewa ma watakila wannan wasa shi ɗiban fari ne kamar wannan ya buɗe wani sabon babi da watakila in hukuma ta ƙara sa ido za iya samun al'amura masu kama da wannan mai tunda ma'aikatar ki ita ce ke ɗaukar gabarin al'amura masu nasaba da wannan yanayi yanzu kamar an zaburar da ku ne idan haka ne me kuke yi wanda tsamara kuke yi game da binciken irin waɗanda kuma matakan da suka dace To, dama bincike dai ana ta yi kuma matakan da suka dace kusan ana ɗan ɗauka amma abin da ya burge ni yanzu samun wannan yarinyar da ta ji labari har ta je ta yi ƙoƙarin fito da wannan yaro. To shine babban abin da ya burge ni shi ne wato matakin farko wanda mutanen jihar Kano za su kula cewa ai makwabtansa akwai irin wannan matsala su ma bar su yunƙuri su sanar. Tun da kaga haka har na biyu ya fito to na uku zai fito na hudu ma haka haka haka. dama kusan ba yau muka fara yanzu da ina da wata yarinya a gidan yaran mu wanda aka kawo ta irin wannan din irin wannan yaron exactly yadda yanzu in ka ganta ba za ka taba gane ta ba za ka taba cewa ita ce aka kawo ta a wannan yanayin ba to amma shi ma din makwabtan ne dai da wannan masu don haka akwai irin wannan abubuwan suna nan ɗaiɗaiku a cikin gidajen mutane wannan tumbutsowar zai sa mutane su fito domin su sanar da mu a ina ne ake galabaitar da ɗan adam don kuma mu san yadda za mu yi mu taimaka a fito da shi a raba shi da wannan kangi insha Allah. akwai wani tsari misali na musamman ko shiri da kuke watakila ko dai an karar da mutane eh, su dinga kawo irin wannan rahoto ko kuma a tsari na bincike don zakulo irin waɗannan al'amura ai kusan kullum a bayani ana nuna cewa idan ana da wani guri da ake takurawa kowane irin nau'i na ɗan adam mace ne ko namiji ne ko yaro ne ko babba ne ko a sanar da hukuma yawanci masu kula da sha'anin yara mata dai sha'anin dan adam za ka ga suna yawan faɗan wannan cewa a fito a fito da da hukuma don ta sani kuma ni abin da nake gani kano misali yanzu a wannan zamanin na social media da abubuwa wasu abubuwan da ake ganin kamar a ɓoye suke ba za fa su ɓoye ba ba wani abu da yake ɓoye yanzu komai zai iya fitowa kuma ya baka mamaki ta inda ma ba za ka san zai fito ba kawai dai ka cewa za ka yi kira ga waɗanda suka san sun rike irin haka da akwai wanda suka ɓoye suke wahalar da su tun wuri su te ta wa kansu ɗin su fita dan dokar da za ta fito nan gaba ko wahalar da wanda ya wannan abin nan gaba da zai samu zai fi na yanzu saboda yanzu ai sun san cewa wani irin mataki gwamnati take dauka akan irin wannan to ya kamata su ma su ji tsoron Allah su daina kamar gwamnati wannan zai sa ta dauko tsari na daukar tsauraran matakai akan iyaye irin waɗannan kenan a dole ne ai kasu dama akwai doka duk wanda aka cizgunawa akwai dokar da ta yi magana cewa ramin ne ya zama to ka wahala da dan adam ko ka cutar da dan adam babba ko karami mace ko namiji mm. akwai doka Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadinsa da kuma Cibahiro ya ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.